الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebopata da tabbata Allah salatu ya ce ci bi amincin zuci tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba karatun daga littafin al-manzumatul baykuniyo yinan na safo gobe wuta ko ya zulhijja 1438 da nigeria na di daidai be ẹ̀ṣìwẹ̀ gútẹ́ yán zulhijja 1438 ko na adin otu afogbo ogun ni yán tsagu 2017 na baiti gobe gube ci man gan عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز عريف نيا عزيزنا ngai marwi yana gwaje isne da ba za gubo aw salasa ko ma za guta nan mashhurun hadith na mai mashhuru na ngai marwi fawqa ma salasa na za ne ga guta na gobe nan a sheikh abdulrazak a sheikh abdulsattar wani irtidrak ya maya albaikoniya wuce baiti na ya rifule ko ji gani akwai ɓargar na so a jiga wani gwaniya wuce gan عزيز مروي اثنين يا بحثا مشهور مروي عن ثلاثة عزيز حديث ne عزيز ne مروي اثنين yana zaku ba gobe na ya bahasa ya wani ji bincike nan mashhurun hadis na mai mashuhuru na gayi marwiyu an salata ga yana da guta a jiki nan a gobe nan wale ga baiti na banin nan ɗaya guba dabo aziz da kiyan mashuhuri. ene ya al-aziz ne ya aziz nan ga man fara da bi ce an rawihi rawiya ne fi jami tabaqati sana wala yasilu al'adad an zalika in ga yi na zagu ba kawai ga gobe nan wajen na ko tabaka doro mini tabaka tu na da wucewa bayanu a je less than zagu ba so arif na gaya kiyo azif misali ibn hajar ya ta za ta zatu nazarin la hadisi bi na al-bukhari bi muslim gobe daga hadisi ya nasu ibn malik al-bukhari ma gobe daga hadisi ya bi hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yaminu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidi wa waladihi wan nas ajma'in eh da da mine yego ne imani wa gumina suga wa mi annabi ga man tuji to yuji gan ya zangi bayani anas ibn maliki zai gube daga bubu ne katada da abdulazizi zai magube daga bayan katada wani wishu'uba gangani da sa'idi zanen magube daga bayan abdulaziz wani wani ismail ibn ulayya gangani da abdulwarifi wole da bazan za ndo mina zuwa zakamacin gube ganci wakacin wani wale gan ka daga hasari su abin gucin gobe

wọ́n jí ga dole hadisi ti gabi a ga dole sai zai ga gube ne ga yi zagu ba bai zo awkward kan gawa ta zuwa hadisi da ga ta zo yi ti salu sanadi dabu adalatu rawu dabu amma da tamamu dabti ko hafifu dabti umma da illa dorwa umma da shizuza ga ta zo kawan zai ni gube umma ga ta zo a lotu gangani biyu to ba biye fiki wato akido ko mun gane o njuwe ga betu egan garibu etiyan hujjaji bi hadisi ahabi ya lami ko babu wallahi wala insha Allah al mashhur gayyana ma rawa salatatu salatatu ruwatin fa aksar fi kulli tabaqati sanad ma lam yablug adadu tawatur wa za yusma al mashhur ngole ko daga ga al ya bayan istilahu yamman hadisi mu gayi na zagu ta gago nan ko ko na ga wuta nan to ba ka tun yi suna da bani amma to sun tu matsayin mutawatirwa ebanin ga daga hadi hajju ahadu amma dai mutawatiru ko ahadu ma ga wuta a ade garibu na zaini gobe nan a ade azizu na zagu ba gobe nan ade mashhur na zagu ta ko na ga wuta na gobe amma wutu matsayin mutawatirwa nan na ji fata kiyo ahad wanda ya yi gona ga khabarul wa'id ko a ga hadithul ahad na automatically mini zai ni kawai gobe da yini it may be more than one nga mala ahad wato ji martaba ne ayo kaga yana sota ta ndono ko to mutawatiru ga jizgu mutawatir ta ga guba ade mutawatirun lafzi amma da mutawatirun ma'anawi Allah ya samu dace misali ingole a magana ga mashuru e bayan manya hadisi yana ya kwana kiyo hadisi na zaguta gobe ko na ga zaguta amma wata matsayin mutawatirwa nan ko amma zangoci hadisin ci da wani so ga ga gofiyar dingoci ta ce man da je ji fanni wuce na ba hadisi ne ya kwanciyo nan wala ji ganewa wani ko nan yana sai jinufi a nan wajen ya sai gaba wannawa misali hadisi mashhur عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من العباد نطيت يقوى إلي ya gugwayen walimi gwa daga bayan wujiji ba walakin ya kabidu ilma bi qabdi ulama sai ce ilimi limi bi gugwayen manji hatta idza lam yabqa aliman har ka be da manka ita an-nas ru'usan juhala da ja ke bi shi zayitina ai jahili ilu a tafe gyagan fa ta bi gairi ilmin a tafe ya fatawa ma ibe fa fadallu wa dallu a tafe a tigadin a tafe gizaji wani hadith na ludi misaliyan mashhur amma wale gan kalimayen mashhur gan ci zugun a daga rijista lasi e bayan manya e ba terminology ya wato fanni gaci shi man fannin don doye da kiyo wanda ya tabi na shi wani yuzu nan bani waga da ba ti ga register ta ka da kwaron lokacin da wa biya wayo kashi mun ta gaba na sun yi makanta wuri jiki nan mafi na waga da ba za ni english wai wono ga ji ga register ki mun ya kiyo vocabulary ngoci ne fi fani wuce wani ga wa kiyo ko la ji wa waga ga battery ebe lauyo wala da dan wala wani ba

ko ya na ga wuta amma ga jibu bai na tun mutawatiru a ko amma da mashuru garin istilahi imana a da fani da ci dabu na je yi zai di wadu mashuru na da hadisi da wani shi mashuru tsakaniyan manya ngole na ngole na ji istilahi ngole na da hadisi dabu na shi wa goye tsakaniyan manya hadisi jonan hadi hadisi dambo na tsakanin public ibo wai zago wani hadi hadisi dambo wa awon wato a so gada fi da tsofa ya fiki wuji hadisi man dambo wai mashuru bayan da usuli yi na tsakanin manyan usulu jo hadisi man dambo wai mashuru bayan da nuhati tashi ahibul arab li salat ko li'anni arabiyun wal qur'an arabiyun wa kalamu ahli jannati fil jannati arabiyyun da jiga ji na ru da bi arabiya ji na ga wa sai wa hadisi ne musabu sakani abu hadisi ne mashhur ya baba ma mun ta zuwa eh ma fi ki wuji ma ga cewa abgadul halal ila allah at-talaq adi hadisi ne to to fi bo ngam je a shafa ci fi ji kafin zuwa ga ibn abdul ga ibn abdul hadi ya ce mun sakani ma

mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fi rawin lam na ka an sa'idin an karam ke ba daga ba sa'idu da ba karam wani wa mu buhamun ana mai mu buhamun na zugun ma fi rawin lam yusam nga yana rawun wata ya kuma tace wa majiki ana yin atun yana ba wannan gole yitila guba dan mu an an Rani bai mu buhamun a sheikh abdulrazak a sheikh abdulsattar ji istidraku ya mai bai koniya ga mu'an'an ilmudallisi na an karam wa mubhamun fi rawin lam yusuf eh? mu'an'an ilmudallisi na mu an an ya zane mudallisu na an karam da ba karamu wa mubahamun yana mai mubahamu na zugun ma fi rawin ganye na zane rawi na gubonin rawu gubon lam yi sam atu sun nuya sashiyan manya hadisi magan mu'an albe an ani ya gani ngo likiyo hukunci ni wa lo ani hamza su حدثنا فلان أن فلانا قال ولأن فلانا قال ولا da abin wuce to aka ga mu an hadisi na zai ji gwarwa bin an fi an fulan an fulan an wajen yana ku ga lamar yau ta misali abin ka an sa'idin an mato zane rawi na gayi mudallifi ke tadliso ina yi tadliso ne ikhfa'u al-aib yanzu la aibu yayin so misali bani wai muhammadu ko ina dana nawa ya abdul karim ga gwari waya da yau ko na ji ganewa amma abdul karim na na zai furo kawo gaga gan kawo ne mu wanda gaga ga haddathani kawo gaga gan haddathani abdul karim ngo diga na ko kawo gaga ga haddathani abdul karim e da no ci da da bai a ga lau abdul karim mu tinga da yifu ko za ka zaga ka a ga agwa an agwa so so ka ka ebo gwadi sun wa ga ya alago ko laji ganewa so abdulkarimu eh, na nga manya hadisi iwe da yin Oúnjẹ suna na yiwu na, lè yíu náà, a àdùlùkẹ̀rí Ko bá tífì So waje gáàmì wà. na débẹ̀rù wáyé lábẹ́ ìgẹ́sùn, wọ́gán waga haddasani ba titi no ko an ba titi ko ya dano an ba titi nan da kuke a faruwa a zai ji ta na kuma lokaci sai ma zukari mun ne ke ba titi ha ngoli aibu na gubweza na zoifu yana wuji kiyo wuso de wuyi de suna na wuji ga popular de yare la ke ko la ngole nne mini ya tadilisu mini anoda leg ya tadilisu nganti ngole nyewu ngole gamba na so chu nyewu ko da dhaifu yo amma ngole wala marun ko ko mini nau ya tadilisu ganti zugu is possible eda dana wajira yi wo to gangani biwi eji inji hankali a zamani ni ya jira wa wa nuru duniya waga ga haddasa ni za ka zan wa wa ya biyu a gawa ga manazu dole wa buga ga manazu dole yau zirga lo hadisi to dole yau shi wani kashi waga waga ga haddasa ni za ka zan a gawa ga manazu ya bugun a wazuwa wadai ga an za ka zan yan ba za ka zan aga ga wari tajlisu wacce ga an zakazan a a a jiki a a gwadi su wuce su a so ga taslimu min sama gigan daga ba zakazan kawai ga so ga haddasa ni zakazan ta wuce ga agwo amma zane ji tajlisu a lunga ga an zakazan ga ku ngalo ga mu an anil mudallisina an karab wa mubhamun ma fi rawin lam yusam amarya tadlisul buldan tadlisu yen jiye jiji misali bari adeji da bai biladi ma wara an nahar ya ji wuce after iran bucho ayyuka eh, kiyo biladi wara annahar so ya zaga su zo cilo har ni wuce ci da ji kafin ba eh za wata kido wannan da eh gaskiya za wata bi alheri karafi karin gwana ji kiyan gwana ji kafin bi ko ela eh, na kina zugu mu fero lanzu haddasani za ka zan bi wara nahar zai ba na waga kiyo ma ko biladi ma wara nahar ya ba za a lali ba kiyo thank you eh ngo amango le mun diga manu so amma da baru jo wato good kuma misali ila shi gbalun gan mi gumbe man o mo milita fi kaza zamfara zane waye gaggabe ne waye ko zamfara state waye bi da nga yo ngayo zane eh gaskiya eh zane ta da cikin babu habbe habbe zamfara state you know ci da waye libi ka ci da da wa libi bi da shi no i. kuma kafin za wancin yau he canjin gole tajlisu na ma ya Ko kuma fa ita yi nan ko misali banin nan ya e za ci shi lu fi olu ma kwalla bida mu fi da ji katun doci bai man doci ne na kina sukun nga za ka zan wu karatun ya litafin na makwallo alhali maza ne waye gina da yanar waje fahimta na yi ba ne ga makwalla ibadan wani waye kwari ibadan ga wani wace da jikin kafin littafin da shi alhali wani makwalla ya bi da abin da kuma kwalla na ci ba da wani tadlisul buldani ko ji fahimta kan nan so bata anwa udiyar tadlisu shi nga dono nga malaman ko hadisi kuma ci ke shu ba na wajo ga la an azmi ahabu la min an udallis wanda wanda ya ci ba ga wulu zikiyo nuri tadlis tadili fa aqul kalim yage yage aji ga manuwa imam al-bukhari talib al-madini da sashen bankuna hadisi ji ko a ga kamuwa gwarwa da zocojin annan wakun gari tabbatar a ga wakun biyu ko wa magotar ruwa biyu na wajen gane ku so kwale ga lamarin na da muhimmanci sarawin man shi ta fi ya tiya kiwo ya tiya mudallisu na jo almudallisu ga kasra yan lamu na da shadda nan ngai arrawi idza hadatha yudallis fi tahdisi bi nawmi anwa tadlis ngai za ne gori wa be nan wa dikiyo wa ngole wa gori wa wa gori wa be nan ngai e ladi ngai e ba hadisi ya zanwe ji nau'i nau'i ndo chimini anwa utadiliso ko ji na ko ko tadlisu shuyukh ko anwa ndo chi ne ba ni ge bi insha Allah ta'ala wa bi al mubamu ngai ga e natu sunnu ya nan ko da matanan ko ifnado ko mini ya ruwa tujo mini eh? ya zai da kino mini ya ji alaka bai ruwa hadisi ne misali mu ba mu mata matani hadisi abla ibn abbas anna rajulan qala ya rasulullah alhajj kullu am da ba din da tiga annabi in ba je ya ndoro ga da fejin annabi ga lauko tuna da wajaba ga ga eh ga ji kiyo ga je dole ngole gbarin nan zanna na biya ga akullu am na atu sunnuya mu ba mu amma a ibrahimu na da hadisi na da matani hadisi na nuna waye bulato hadisi na bulato wa yau jiya kwaye bonu jiya wani isnadi ba ko amma ga wale ruwa ya nuna cewa suku a da sun nutu ga zaun da bi gani ga ya karau buna habisu mu ba mu ya sana diga ci suku an rafi ibnu kharijin an ammi fi nayi anil mukhabarati dole hadisi yana kan al-mukhabara nan faligar rafi ibn khadij daga ba su ibo ba daji ubo amma daji wunci dole ruwa da ci biyu su ne kiyo zahir ibn rafi nga malato yan doci shi bi zan yanzu doci abe mu ba mu ku kibo da hadisi sun doci wa ɗe zane a so ga ya ji wunne ya ji ne ke a ji su wuce na guwa da wani wunyan kala an doci wutuye ko na ji an doci wuce ke doci wutuye amma ga a ji a an rojulin zawon na ga rojulin na guwa wa bere kaga wa mawu biya an ga lo ne bona adalatu rawi is important a maɓi rawun na ga an sọ̀kọ́ mú ìpẹ́ lè fi tààtì àrọ̀ jírí wúchẹ́ wọn kú gan a máa fi kù bí bí ó lè zàwújà àdé kí ọ àdésúnmọ́ so wà á lè gan ẹ̀rẹ̀ ìdílú fi nà nga di kí ọ nga dánná nga mọ̀lámẹ́yà àdísù yìí zàndó ní ká gùn àdísù fún òṣìṣẹ́ ìsinádìí yọ náà àìgbẹ́tẹ́ljú yìí. to lokaci na amuna to lokaci na ajiyar to zai ji katibe na to man yuji to zai ji classmate yuji na ma'ana to akara yuji to zai ji ji makarantar to yaji na jugo nan to ya na ji man ji ganci ubo nan ya wa bo ya bo a daga ya tuwo ɗinfo ɗaɗe ba zai tashi na ce ki bani a tare su full tar jimu biyar dole bai hali wina. Eh. Yes. Amma littafi dabbobin ɓata takiya ya tarjuma ya don littafi daban na al-bukhari da musulmi kai wani dili da yanar ndo ci rijalu al-bukhari ndo ci rijalu ya musulmi ndo ci wasu ya kutubu sita ban yau sun rani gani sun larbaye ko laji ganewa so da sauransu littafi ndo ci wasu daban rijalu ya muwasa kawai wani dili da وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل تندندنا ما قلت رجاله على sabari ne ga gobe nan ima na rijalu ji ga ije yi itna duga ji kiyo itna duga ji latu wa didduhu tuduma zaka allazi kad nazala na sati jinan al'ali wannan hadisi aliyar isnadi nan ga hadisi na zai fi tsakani ba gani ba nabi sallallahu alaihi na duk wani ko na mai nazil gaji na zugu na ya hukwa ya mafari wucin ebo na dimono ga tsoba da binan wale ko dimone ga wuce a rikina wa da yanzu gani gado nan ẹgbọ́n na jìmọ́ ní ìsúná àdìgá ń pa ganan ní ọ̀lẹ́ jìmọ́ na àdìgbà fìlì jáàlù ní ìfí tààtì ń gbóná nga malamaya hadisi ya ajan a kalwaci e, hadisi mi da na gari amma a travel loto kin doci wa yabo hadisi min na yabo da biyu isnadin ali mi ga shi ba ba ti ga hadisi na biyu su mi sun ń hankali a zaguto tayo da ba na biyu misali amma ni ga zuzan bani mi da jiwo deze wajen gani wako nunga ce ba guni nan bezi ma wonga be zakazai bezi ma wonga be zakazai bezi ma wonga be zakazai za ka zan so guda nan uyi da rayuwar shi ka zabu don gwamta a ran buda wayan mu wajen adalai mu mutu ga wajen gole wayan da wani za kuta guni ba tikota su ba wani yau ne aliyar na mai naziru gamala sashen mai hadisi a ga kiwo ke ba jinin a kiwo ke shi ogun ga baitun khali wa isnadun ali eni na gote ìtàtí ta ìtàfẹ́ da goye ẹ̀kọ́ na gangan bí isnadin ali. Isnad na kí na nàlẹ́ olúwo náà ìmá náà lé olúwo tó má rẹ̀ ko mutlakkon ne su bi da sauransu amma ga wali a da isnadun ali a mulki a madi na da. ko mun gane sai ga kafin ya abu wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk